duk wanda ya yi haka ya ce Allahu akbar ya rike hannu ya yi haka ko ya ki ko ya su Ladan rike hannunsa sai ya tafi asusun shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anu wannan ko shakka babu wallahi eh da an zo an gan ma da da sunan mu kafin kafin a ce mana yan fayar ai da da yan kabala ake ce mana yan kabanu ana ganin ma mutum wasu daga cikin shehunan mu ma akwai wanda aka mammauje su wasu aka kashe su ma suna nan kwarai tarihi ya tabbatar saboda me saboda sun yi haka amma yadda shi ibrahim ya dage yau da hasken faiza ta shigo ba gashi ba don masallata yin kaje Allahu akbar eh, shi ibrahim ya zo kaga wannan mu muka kawo ko ka ko ka so da a kasar nan ba a sa tafsiri a gidan TV ko a gidan rediyo an tafi haramun haramun shi ibrahim ya bankado mana littafi ya ce alkhairi ne a watsa yau gashi nan dai malaman kuma sun fi mu mamaye gidan TV da gidan rediyo din ya zo da wannan alherin shi ibrahim ne radiyallahu ta'ala mu yi ta lissafo maka wani kila zai iya zuwa kwakwalwansa ya ce ah, hijabi hijabi ba idala bane suka kawo yan shi'a ne suka kawo hijabi da iyayenmu abin da suke mayafi suke daurawa su lulluba su lulluba su lulluba jikinsu wanda ya fi hijabi kyau to sai zamana kuma daga baya shi'a su ma sun zo sun kawo hijabi ana sawa duk wanda kaga ya sa hijabi a nan kasan to dan shi'a ne ya kawo masa hijabi wannan ko shakka babu ku ku gaya mana sannan me kuka kawo ku gaya mana sannan me kuka kawo ko gan shi da wani tsefaffen gemun sa gashi ɗaya anan gashi ɗaya anan he ka ce raga kawai ba ba ba za ku iya ma mutane komai ba sannan gemun kafin ku zo kun tarar da mu da gemu yanzu ni ba ga gemu ba da yawa daga cikin salafawan na fi yawan gemu in kai